sai intellectual property wannan is very very important kuma mu a arewa muna sakaci da shi sosai ina ga very few musamman bangaren yan fim su ne kawai very few of them naga suna ɗan exploring ban dai sani ba amma um, shi intellectual property wani protection ne da zaka ba business ɗinka ko business ɗinka ko wata hikimar ka da Allah ya baka that is unique ba wai wani abu common ba ko kamar masu mawaka haka da sauransu to za ka iya zuwa ka je kai rijistirin wannan particular um, abin ganin din naka business din naka ko hikimar ka ko har su logo ma logo na business logo da zaka kirkira da kanka ba fa logo da kika ga a social media ta wata kika kwabo ba ba shi ba wanda kai ka kirkira da kanka naka ne ka kirkire shi ga logo ɗinka ga patent abin ganin ɗinka na business ɗinka da komai za ka iya zuwa ka je ka yi rijistarsa a matsayin naka daga da aka yi rijistarsa a matsayin naka ko naki daga rana ba wanda zai iya ƙara using ɗinsa for some years in shekarun nan suka ƙare za ka je kai renewing wannan protection ne na kai kaɗai kake da exclusive right kai amfani da shi idan wani ya je amfani da shi kana da dama kai ƙararsa kuma kai claiming damages